Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. masauraro sauraro, Assalamu alaikum, barkan ku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hadiza kyari ce ta da Muhammad Hafiz Baballe ta sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Juma'a 30 ga watan Disamba na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hafiz da kanan labarai. To Hadiza, kasar Ukraine ta ce ta harbo wasu makamai masu linzami da dama a wani gagarumin harin Rasha. Shahararren dan wasan kwallon kafa na Brazil Pele ya rasu jiya Alhamis yana da shekaru 82 da haihuwa. rundunar sojan amurka ta faɗa jiya alhamis cewa wani jirgin yakin china ya zo kusa da wani jirgin sojan saman amurka da mita uku a saman tekun kudancin china da ake takaddama a kai kanan labaran duniyan kenan bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa yayin da masoya kwallon kafa a fadin duniya ke alhinin mutuwar shahararren dan wasan kwallon kafa na duniya pele na brazil wani masanin harkokin kwallon kafa malam faruk yarma ya ce har yanzu ba a samu dan wasan kwallon kafa da ya kai fele ba a duniya lalle fele ya yi fice a gasar cin kofin kwallon kafa da aka yi na duniya sau uku da uku yana daukan wannan kofi din kuma babu wani wanda ya taba irin wannan wanda wayanda ka irga din dukansu sau ɗaɗɗaya suka ci wannan kofi din Majalisar Dattawan Najeriya ta yi suka da kakkausar murya inda ta buƙaci babban bankin Najeriya ya gaggauta tsawaita lokacin sauya tsofaffin kuɗi daga ranar 31 ga watan Janairu zuwa 30 ga watan Yuni na shekarar 2023. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin manuniya da isa lawal ikira ke gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama domin ku sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Alhamis Rasha ta kai wani sabon harin makami mai linzami kan birane a fadin Ukraine inda ta lalata tashoshin wutar lantarki da wasu gine-gine masu muhimmanci a wannan lokaci na sanyin hunturu. Prime Minister Ukraine Denis Shamhal ya ce an lalata wasu tashoshin makamashi kuma rasha na kokarin hana 'yan ukraine samun haske kafin sabuwar shekara sai dai rundunar sojan ukraine ta ce ta yi nasarar kawar da mafi yawan makaman masu linzamin wanda don haka ta kauce wa barna mai yawa bisa ga bayanan farko adadin makamai masu linzami da aka harba 69 ne an kakkaɓo makamai masu linzami hamsin da 54 na abokan gaba in ji babban hafsan sojan ukraine janar valeri ah, zoloznini makiya sun kai wa ukraine hari daga bangarori daban-daban da makamai masu linzami ta sama da na teku daga jiragen sama da jiragen ruwa jirin na tsaron sararin samaniya ukraine a shafukan sada zumunta tana mai bayyana girman harin a matsayin gagarumi shahararren dan wasan kwallon kafa na brazil pele wanda ya shahara a duniya da farko a matsayin matashi mai cin kwallaye wanda kuma ya jagoranci tawagar kasarsa ta lashe gasar cin kofin duniya har sau uku wanda ba taba yin haka ba ya rasu jiya alhamis yana da shekaru 82 da haihuwa a duniya an kwantar da shi a asibiti a ƙarshen watan nuwambar da ya wuce kuma likitoci sun faɗa a watan nan na disamba cewa yana fama da ciwon daji wanda ya ƙaru tare da ciwon koda da zuciya a watan Satumba 2021 amma masa tiyata don cire masa wani kari daga hanjinsa. Hukumar asibitin Albert Einstein inda aka yi jinyar fele ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa ya mutu ne sakamakon raunin gaɓoɓi da yawa. Yarsa Kelly na Cimento ta wallafa a shafinta na Instagram cewa daga abin da muke shine godiya gare ka muna son ka har abada Allah ya ji kanka. rundunar sojan amurka ta faɗa jiya alhamis cewa wani jirgin yakin china ya zo kusa da wani jirgin sojan saman amurka da mita uku a saman tekun kudancin china da ake takaddama a kai a makon da ya gabata kuma ya tilasta masa yin wasu dabaru don kaucewa yin karo a sararin samaniyar ƙasa da ƙasa wannan zuwa kusa da aka yi ya biyo bayan abin da amurka ta kira halin da ake ciki a baya-bayan nan na karuwa halaye masu hatsari ga jiragen sojin china rundunar sojin amurka ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa lamarin ya faru ne a ranar 21 ga watan disamba wanda ya hada da wani jirgin yakin sojan ruwan china samfurin j-11 da kuma wani jirgin yakin amurka samfurin rc-135 sanarwar ta kara da cewa muna sa ran dukkan kasashe da ke yankin india da pacific su yi amfani da sararin samaniyar kasa da kasa lafiya lau kuma dabin doka a dabin dokokin kasa da kasa wani mai magana da yawon rundunar sojin amurka ya ce jirgin na kasar china ya zo ne da nisan taku goma na fuka-fukan jirgin amma da tazarar taku ashirin daga gabansa lamarin da ya sa jirgin na amurka ya ɗauki matakin kaucewa to madalla an jima kaɗan hafi zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskan rahotanninmu. mu yayin da masoya kwallon kafa a fadin duniya ke nuna juyayin mutuwar shahararren dan wasan kwallon kafa na duniya pele na brazil wani masana harkokin kwallon kafa malam faruk yarma ya ce har yanzu ba a samu wani dan wasan kwallon kafa da ya kama kafar pele ba a duniya ga tattaunawar wakilinmu nasiru adamu alhikaya da masana harkokin kwallon kafa malam faruk yarma malam faruk yarma kai masanin harkokin wasanni ne a najeriya ka gana da 'yan wasanni daban-daban yaya mutuwar shahararren dan kwallon kafan nan fele na brazil ya zo maka ne mutuwar fele wato mutuwa ce wanda duk wanda yake da alaka da wasan kwallon kafa da kuma wanda ma bai da alaka da ita yake bi tabbas yana jin sunan fele ya san cewa duniyar kwallon kafa ta yi rashin babban jagora ko kuma wani mutumi da ake ganinsa a matsayin dan kwallo wanda ba a taɓa yin irinsa ba a duniya. Lalle wannan mutuwan. Malam ga Yalma kafin mu ci gaba, shin Allah ya sa ka taɓa gamuwa da Fele gaba da gaba? Na haɗu da Fele sau biyu, akwai wani conference da muke zuwa duk shekara ana ce masa Socarex Convention a 2014 na haɗu da shi a Brazil. Sannan na haɗu da Fele a Rasha a 2018 da za a yi world cup lokacin da aka yi draws na world cup a russia ni ma na samu dama na halarci wannan draws din kuma na ga fele ya za ka zayyana fele ya za ka zayyana fele duk da ya zama dattijo sosai amma yakan halarci filayen wasanni in an zo gaisawa da shi wani irin mutum ne to ai kamar yadda na faɗa ba shi wannan suna da yake da shi na fele shine tilo a harkan wasanni musamman na ƙwallon kafa wanda aka yi kuma ba a tsammanin cewa nan gaba za a iya samun wani ɗan ƙwallo kamansa a irin tarihin da ya kafa a harkokin ƙwallon kafa in ka dubi lokaci da yake da tsakanin ɗan wasa da ɗan wasa ba zai ba shi damar cimma wannan burin da ake da shi ba so pele wani jigo ne ko kuma wani simbol ne eh, me zan kira shi da hausa eh, ya yi jigon ma yawa jigo ne wanda babu kamansa a harkar kwallon kafa cikin waɗanda suka yi kwallo wanda suke raye da waɗanda ma suka koma ga Allah. Malam Faruk Yarma ka duba irin marigayi Maradona, ka duba mutane irin su Zidane ga ma Messi kwanan nan wanda ya sha wa ƙasarsa kofin duniya duka waɗannan an kwatanta su da fele ya fi su suna kenan. Gaskiya fela ya ci su suna saboda in ka dubi irin eh, nasarorin da ya samu a harkan da su ne ake gwada ah, cewa wa ya fi wani. Lalle fela ya yi fice a gasar cin kofin kwallon kafa da aka yi na duniya sau uku, sau uku yana daukan wannan kofi din. Kuma babu wani wanda ya taba irin wannan, wanda wayanda ka irga din dukansu so ɗaɗɗaya suka ci wannan kofi ɗin shi zidan shi ma so ɗaya ci diago mardona ya ci so ɗaya da shi messi ma wanda ya ci kwanan nan shi ne shi ma wanda ya ci kuma shekarunsa da suka saura nan gaba kwallon ba zai iya ba shi daman ya sake har ya samu eh, cin kofi na biyu ba so fiye so uku ya ci so kaga bambancin yana nan kuma ba wai cin ne kawai ba shi tele lokacin da ya ci wannan kofin shi ne ɗan wasa kamar wanda ya ɗauki nauyin tim ɗin a bayansa na brazil duka ya yi iya nasa bajintar domin samun wannan nasarori guda uku da brazil suka samu a cin kofin duniya malam faruk yarma mun gode kwarai da gaske masha allah na gode hajji nasir tattaunawar nasir adamu hikaya kenan da malam faruk yarma masanin harkokin kwallon kafa Za a ji ƙarin rahotanni kamar gayi fele ɗin a shirinmu na hantsi. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Hafiz ya dawo da labaran duniya kashi na biyu. Yayin da aka samu babban sauyi a manufofin COVID-19 na kasar China, Beijing tana mayar da hankali kan ci gaban tattalin arziki don rage durƙushewar tattalin arzikin cikin gida daga ƙaruwar mutanen da suke kamuwa da cutar jami'an china da na kamfanoni suna kyale mutane da suka kamu da covid-19 su koma aiki duk da cewa hakan na iya ƙara saurin yaduwar kwayar cutar kayayyakin da masana'antu ke yi a china na ci gaba da kasawa bayan tsauraran dokoki masu nasaba da coronavirus da suka kawo cikas ga ayyukan kamfanoni da samar da kayayyakin bisa ga wasu bayanai da hukumar kididdiga ta China ta fitar a ranar Talata, ta ce ribar da masana'antu na cikin gida ke samu fiye da yadda aka tsara ta ragu da kashi shida cikin ɗari a duka shekara tun daga watan Janairu zuwa Nuwamba zuwa yan tiriliyan bakwai kwatankwacin dala Amurka tiriliyan ɗaya. A wani yunkuri na magance matsalar karancin ma'aikata da kuma taimakawa iyalai, kasar Canada ta ba da dama a karan farko ga ma'aurata ma'aikatan wucin gadi na kasashen waje da 'ya'yansu da suka kai munzalin aiki su ma su yi aiki bisa dokar a kasar. Shirin wanda za a fara aiwatar da shi a matakai uku daga watan Janairu zai ci gaba da aiki har na tsawon shekaru biyu. A cewar ministan kula da shige da fice 'yan gudun hijira da zama ɗan ƙasa shan Prasa. A duk inda na shiga masu ɗaukar ma'aikata a faɗin ƙasar na ci gaba da bayyana rashin ma'aikata a matsayin babban cikas. frasa ya bayyana haka ne a lokacin da yake sanar da shirin a farkon wannan watan. Ya ce sanarwar ta yau za ta taimaka wa masu ɗaukar ma'aikata su sami ma'aikatan da suke bukata don cike giɓin ayyuka ta hanyar faɗaɗa izinin aiki ga iyalai a kowane mataki na fasaha wanda ya sa iyalai fiye da dubu ɗari biyu ma'aikatan kasashen waje za su iya yin aiki a Kanada. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daga dukkan alamu batun canjin fasalin kuɗi a Najeriya na ci gaba da tada kura. domin duk da amincewa da tsarin da yawancin 'yan majalisar ƙasa suka yi majalisar dattawan najeriya ta yi suka da kakkausar murya inda ta buƙaci babban bankin najeriya ya gaggauta tsawai ta lokacin sauya tsofaffin kuɗi daga ranar 31 ga watan janairu zuwa 30 ga watan yuni na shekarar 2023 wakiliya murya amurka madina dauna ta haɗa mana wannan rahoton Idan ba a manta ba, a ranar 26 ga watan Oktoba ne gwamnan babban bankin Najeriya, Godwin Emefiele, ya ba da sanarwar sauya fasalin manyan takardun kudaden kasar da naira dubu daya da naira dari biyar da kuma naira dari biyu a bisa hujjoji na maido da kuɗi naira triliyan biyu da digo bakwai daga cikin naira triliyan uku da digo uku da ke hannun mutane zuwa bankuna. Kuma shugaba Muhammadu Buhari ya amanna da tsarin har ya kaddamar da sabbin kuɗin har aka ba da wa'adin kammala sauya tsofaffin kuɗi sauƙi zuwa sabbi cikin kwanaki 45 kacal daga ranar 15 ga watan Disamba zuwa 31 ga watan Janairu na sabon shekara da za a shiga. Wannan wa'adi ne ya sa Sanata Muhammad Alin Dume miƙawa majalisar dattawa ƙudurin tsawaita lokaci daga kwanaki 45 zuwa watanni shida a bisa wasu dalilai da ya bayyana. Kamar yadda na ba da misali a Borno a Yobe musamman ma Borno ni yanzu kamar ni local government ina goza local government ba mu da banki ba ma babu banki kai local government wajen ashirin da wani abu ashirin da biyu ina jin a borno yanzu ba banki kuma tafiya daga wannan local government zuwa wancan local government akwai wani ma wanda sai kai awa hudu ko biyar to idan war haka ba su da shi kuma nan da sati hudu ana cewa an baka canja kuɗin ba shi kenan asara ya kama ka kuma muna da wannan experience a 1984 da aka yi haka aka zo aka yanke lokaci talakawa ne suka sha wahala shi kuwa kwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa shu'abu idris kati ya tsokaci cewa babu shakka za a iya samun wata dama watakila maimakon a ce an rufe kofar canjin nan a ran 31 ga watan janairu na sabon shekara da za mu shiga nan da 'yan kwanaki ana iya samun dama a ƙara kwanaki don a samu sauƙi saboda su kan kansu babban bankin najeriya sun fito suna maganan cewa sabbin kudaden da aka buga ba a buga su da yawa ba an samu kuma aka akasi wajen rabansu a kai su lunguna-lunguna kin ga ashe tun da an dan samu akasi watakila wannan ya sa su dan canza salo kuma su ji tausayin talakawa musamman 'yan uwanmu da suke ƙauyuka da lunguna-lunguna inda babu banki. To sai dai ga ɗaya cikin manyan 'yan canji a ƙasar Umar Garkuwa ya nemi 'yan majalisa su sake nazari akan wannan lamarin. Na farko ma dai tukuna yanzu 'yan majalisar nan yana da kyau su koma su nazarci ko kuma su fahimci abin da zan gaya musu su tsaya su taimaki ƙasa za su taimaki ƙasa. Batun maganar buga kuɗi tukuna su je su su nemi cewa a ba su bidiyo inda aka buga kuɗin najeriya tukunna su kalli bidiyo an buga kuɗi kamar da aka saba buga kuɗi yan wankiya su riga sun ɗauki mataki ko kuma sun shiga sun shiga cikin babban bankin najeriya maganan gaskiya an riga zance kai cikin wani yanayi ne kawai in za su fito su faɗi gaskiya ko kuma su fahimci gaskiya a zo a ce yan ƙasa wannan magana magana ce yan damfara kuma sun samu kuɗin da suke bukata kuɗin su ya biya babban bankin najeriya ya fitar da sanarwa cewa zai ɗauki muhimman matakan wayar da kan jama'a a shiyoyin shida na ƙasar musamman a yankunan karkara kasuwanni da al'ummomi da ba a kai musu manufofin batun farko madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya to a gaida madina dauda a shirinmu na hantsi za a ji wasu rahotanni ciki har da waɗannan ya kama tarihi ne a inda ya zara kwallaye har dubu ɗaya a wasanni dubu da ya bugawa a ƙasar brazil gaskiya mun rashi sosai kamar mu da muke son kwallo saboda pele mutum ne wanda ya taka rawan gani duniya ina jin ba irin shi tun da aka kafa kwallo akwai wasu kwallon da pele buga duk wani player da ka gani yana style cikin ball kan ya fara pele ya riga shi yanzu kuma ga shirinmu na gaba manuniya kamfanin jirgin sama na najeriya wanda aka yi ta kokarin ya tabbata allah ya kawo lokacin da zai tabbata dama suka ce a ah, pdp ba ta yi musu komai ba suka ce suna so su ga canji to sun ga canji to jigi mutane su je su karɓi kuɗin na ma da dama a dakawa kuɗin wa wasu mutum ya isa ya je kai kara ka gani sassarfar sabon salon sassakar siyasa kenan cikin shekarar nan da ke karewa idan allah ya so za mu waiwayi tattauna game da targaɗen turgudewar tattalin arziki da kuma zira zaren zare zun zunzurutun dukiyar talakawa ga ma'aikatan ba a ƙara musu albashi aka yi ba amma kuɗin da ake cewa ana kashewa a kansu sai karuwa yake lallai no a basu suka da ke kan ita gwamnatin tarayya zai kai kusan triliyan saba'in da gaskiyar magana shi ne shugaban kasa bai ma san abin da ake ba gaskiya shi wannan tallafin da ake bayarwa ana ba da tallafin ne bisa adadin abin da 'yan najeriya ke sha wannan ya nuna kasan babu gaskiya cikin wannan al'amari waɗannan fa sai sayan so mun muka tatso cikin tarin miliyoyin da za ku da cikin wannan shiri na manuniya Mai sau Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin da duk ranar Juma'a muke shiryawa. Shirin karshe cikin jerin shashiryen waiwaye na manuniya a wannan shekara kuma shiri na ɗari ba biyu cikin shirin manuniyan da ke ƙoƙarin ganin gaskiya kawai yake yaɗawa. gaskiyar kuma ita ce ministan sufurin jiragen sama a Najeriya sanata Hadi Sirke ce dole su gaya wa 'yan Najeriya game da kamfanin jirgin saman da 'yan Najeriya suke ta kokawa. Kamfanin jirgin sama na Najeriya wanda aka yi ta kokarin ya tabbata Allah ya kawo lokacin da zai tabbata dan mutane da yawa da yawa su samu aikin yi domin zirga-zirgar jiragen sama sauki ni da ke mun sani yanzu idan mun je tashoshin jiragen sama mu za mu ta zama daga nan har ila jirgi bai zo ba za mu labar cikin ɗari Najeriya za ta samu a wannan dukkan kasuwanci shi wannan kamfanin baki dan shi kamfanin Najeriya ne ɗari bisa ɗari amma mutane 'yan Najeriya sun ɗauki kashi 46 su Najeriya ta ɗauki kashi biyar sannan wasu kulallun 'yan kasuwa su kuma sun ɗauki kashi 49. Shi sa ka samo a waje. Na samo ne duka duniya ko ina dama ba a ce za a sa kawai ɗan Najeriya ba duk duniya. Shi kuwa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar da ya leƙa ofishin muryar Amurka a ziyarar da ya kai gaya wa duniya yake cewa game da takarar shi a wannan karan a kona haske da yake hangowa. Eh to ka sani idan kana da eh, kishin kasan ku za ka yi duk iyakacin kokarin da za ka yi ka tabbatar da canje-canje da kake so ka gani an kawo kasan nan nan sai kuma lokacin da Allah a ra'ayinka me yasa a can bayan nan baka samu nasara ba dalilai da dama ka dauki misali lokacin da na samu rashin jituwa da shugaban kasa a lokacin kuma ya faɗa mini Obasanjo eh, na zan faɗa maka ba za ka gaje ni ba nace wai ya kuke yanzu kun shirya ko har yanzu kuna nan kuna ta ta karge ba <laughs> kai dai aje kawai <laughs> kamar ka za a gashi <laughs> amma dai a wannan karo me yasa kake da ma ne a wannan karo ne eh ganin karbuwar jam'iyyar namu hmm. a yanzu a najeriya dama suka ce a pdp ba ta yi musu komai ba suka ce suna so su ga canji to sun ga canji yanzu ga pdp ga kuma apc da suka zaba ga inda suke to jiki <laughs> game da fargabar hada-hadar hankadawa talakawa kuɗi a lokacin zaɓe kuwa jigon jam'iyyar nnpp honorable abdulrahman suleiman kawu sumela ne kawai sanar talakawa cikin wannan shekara da muke shirin fita cewa da zaran sun ga irin wannan kuɗaɗe kawai su daka musu wawa na sani mutane sun gama fahimta kuma malamai sun yi jawabi mutane su fita su karbi kuɗin nan ai da sanin su suka mai da dala ɗari bakwai da wani abu da sanin su suka mai da kwanan masara ya yi tsada da sanin suka mai da shinkafa kusan dubu talatin manja niƙa da mutumin ƙauye zai je ya kai da gas bai taɓa tsada irin na wannan lokacin ba motar haya asibiti babu magani duk da sanin su suka yi domin a sa mutane cikin wahala don haka duk inda aka ga ana karɓar kuɗin nan mutane su je sai su karɓi kuɗin nan amma da dama a dakawa kuɗin wa wasu in mutum ya isa ya je ya kai ƙarar ka ya ce nan mun zo muna raba kayan sata wani sun zo sun daka mana wawa ya je kai kara ka gani da haka babu wanda kuɗi da zai tasiri sai dai shi dan masar jan tare najeriya sanata ali duma ga yawa duniya yake cewa hauhawar kuɗin da ake hankadawa a matsayin albashin ma'aikatan tare najeriya kawai na alamta alama ne cewa tabbas akwai camama da cuwa-cuwa daga alif dubu biyu da goma sha takwas lokacin ne gwamnati ta ce kar a ɗauka ma'aikata ga ma'aikatan ba a ƙara musu albashi aka yi ba amma kuɗin da ake cewa ana kashewa a kansu sai karuwa yake kuma ba ba wai karuwa kaɗan ba ne daga alif dubu biyu da goma sha takwas alif misali kuɗin da ake kashewa a rikoran da ake cewa triliyan uku da rabi amma kuma sai a 2019 wato dubu da goma sha tara ya haura zuwa triliyan hudu da digo bakwai a lokacin kuma fa ba a ɗauka ma'aikata sa'annan a 2020 da aka zo covid ya shigo an rurrufe ko ina kuma maimakon abun ma ya tsaya ko ya ragu sai ya haura zuwa triliyan hudu da digo takwas to kuma a 2023 wanda aka kawo yanzu shine abin da kenan ni ya tayar mun hankali an sa a cikin kasafin kuɗin za a kashe triliyan takwas da digo biyu. game da damin da mashirin damman kudin da ake bin najeriya a matsayin bashi kuwa dan masarjan tare najeriya sanata yusuf abubakar yusuf ne ke gaya wa duniya cewa alamu dai na cewa tattalin arzikin najeriya ne kawai ke kare nutsewa ita hukumar da ke kula da basussuka ga baki da wanda ake cewa dmo ta ce mana yi akwai basussuka triliyan arba'in da kuma kuma akwai wanda ta ɗauka wanda ake cewa overdraft din nan ya kai kuma wajen trillion 20 akwai kuma you irin lamuni da ta yi to shine muke cewa lallai you know, a basu suka da kan ita gwamnatin tarayya da kuma lamuni da ta yi zai kai kusan trillion 70 to da gaske ne cewa biyan waɗannan basussukan zai au lokaci idan aka ce you a, ana bin mutum bashi akwai yadda ake yi ko ko mu ce fitar da zunzurutun kuɗi gaba ki ya biya ko ko ya ce to ni fa akwai lamuni da zan yi so ba su kan da ya kamata in biya cikin shekara daya sai dawo da su zan biya cikin shekaru goma ana iya yin wannan. Shi kuwa tsohon shugaban hukumar inshorar lafiya ta gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari Farfesa Usman Yusuf gaya wa 'yan Najeriya ke cewa a gaskiyar magana mafi akasar abubuwan da ke faruwa fa shugaban kasa Muhammadu Buhari bai sani ba wasu karibai ne kawai ke buga kaukawa. A ni gaskiya wallahi zan mashi abin da ni ban taba ganin shi ba kafin ya bani wannan aiki. Saboda haka wai ba ya kawo ni bane ban yi dan kazan ni wanda ga ganin shiwa to amma wai kai sunanka ni wanda gaba kuma ba nan ke ba kuma ban doki kowa ya bani wanda aiki ba me kawo ni ba na zo bane wani tara kuɗi sanda wannan hukuma da nike ciki kuɗin da ke wurin tafi yawancin jihohi abinda kawai ake so a yi sata hujjojin da ka fito da su na farkon nan an ce sun girgiza shugaban kasa Muhammadu Buhari shi yasa ya goya maka baya minista yana gefe wallahi da gaskiyar magana shine shugaban kasa bai ma san abin da ake ba gaskiya ban gane ba to NHIS kai kalilan ce cikin duk matsaloli matsalolin da ke kan shugaban kasa. Shi ma sanata Sabi Abdullahi da ya wakilci shugaban masa da jan tare Najeriya wajen wani taro ya ce a gaskiyar magana fa maganar tallafin mai a tare Najeriya akwai ciwaciwa da cikuikuye tarin kuɗin 'yan kasa saboda yadda kuɗin ke ta ƙara hauhawa. Mu abin da muka lura tun ba yau ba muna ta tambaya tambaya shi wannan tallafin da ake bayarwa ana ba da tallafin ne bisa adadin abin da 'yan najeriya ke sha lita wata miliyan tamanin wasu kuma suka ce a'a bai kai haka ba kai abun faɗa a nan shine da wancan adadin da aka bayar da wannan gibin ya yi mugun yawa wannan ya nuna kasan babu gaskiya cikin wani al'amari amma ɗauka 68 sun ake sha abun ma'ana shine kowane rana 68 in kina ake sha anya kuwa mu abin da muka sani in ka ji ka sha mai ka cika litan tankin ka ya ishe ka a sati amma wasu sun je sun zauna sun yi adadin mu masu motoci sun ce kowane rana ga abin da muke sha a sheko ni inda gaskiya haka abun yake da ni ma sai lissafi na in ce gaskiya wayan na ranakin da ban saya ba da Allah da mini da kuɗin da aka kwasa da suna an bani tallafi saboda na ji na sha mai gabatar muku kira a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu dafa iko cewa kullun kwanan duniya fa kwanakin su ne ke kara zaizayewa domin kuwa daga juma na saura kwanaki da 150 ne ga dukkanin masu dafifin dafe mu dafa iko su yi sallamar sakin kujerun da suke ganin sun dafe su dawo daidai da talakan da suke kallo a matsayin bawa kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tattara muryar da kuke ji a cikin wannan shiri musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Shamsiya Ibrahim Hamza a babban birnin tare Abuja sai kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryar da kan ji a cikin wannan shiri babu kakkautawa. Ni Isa Lol Ikara da kan shirya in gabatar nake cewa sai kuma idan Allah ya sake sada mu cikin sabuwar shekara a wani shirin na manuniya. To a gaida na ikira yanzu kuma sai nasihar Juma'a. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باسم الله عبد الكلام والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته babu shakka ranar juma'a rana ce mai albarka ga dukkanin musulman duniya baki daya rana ce kuma mai daraja tunda a shekara akan samu ranar idi babba da karama da ake ce ranar layya da kuma ranar karamar sallah ta azumi A sati akan samu wato babbar rana ita ce ranar juma'a wannan aya allah ya saukar daga cikin surorinsa a cikin alkur'ani sai saka wa wata sura da cewa suratul juma'a saboda girman wannan rana Allah ke cewa fa idza qudiyatis salatu idan har kuka gama sallah kuka idan da sallar juma'ar ku fantashiru fil ard ku yadu a doron kasa kenan kada ka keɓe juma'a ka ce wannan rana rana ne ta hutun ka ko rana ne don girman sha ba wani abin da za ka yi in kai haka wannan kai ka ɗora makanka wannan allah subhanahu wa ta'ala ba shi ne ɗora maka ba madalla masu sauraro sai a yi mana afuwa ba za mu samu kawo muku takaitattun labaran duniya ba saboda lokaci. Da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin mu sallama da ku, muna taya Alhaji Lawan Othman Musawa da mayanan Gusau murnar ɗaurin awon 'ya'yansu Ahmed Abubakar Othman da Amina Bashar Mayana wanda za a yi gobe Asabar a gidan mayanan Gusau da ke jihar Zamfara. haka kuma muna taya iyalan alhaji awal a akawu da na alhaji ishak garba garga murna ɗaurin auren 'ya'yansu hassan awal a akawu da umma salma ishaka garba garga wanda za a yi gobe asabar a garin jos da ke jihar plateau nigeria da fatan allah ya ba dukkan su zaman lafiya amin yanzu madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatarwa sai kuma jumbe hamza da ya daidaita mana sau